Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu yan uwa kamar da kwa sani sunana Siyudi Keke ko in ce Siyudi Ahmad Keke. A darasin da zan koya mana yau shine za ga irin iyayenmu na da suna wani hotuna ko in ce hotunan da za ga black and white hoto ne za gan shi baki to kuma akwai waɗanda za ga hoton yana da muhimmanci a gida ko kuma yana da muhimmanci a gurinka to kuma kana so hoton ya zama kala kai ko da a ce misali kana so kai printin ɗin hoton ya zama hoto normal to za a ga ko da ka kaiwa mai hoto bai san yaya zai ma editing din nan ba to na kawo mana wata hanya a cikin wayar ka za ka iya mai da wannan black and white din ya zama mai kala ko da misali kana so ka mai da shi na kati to da zarar ka je wannan website din da zan nuna muku yanzu kana sa wannan hoton shi wannan website din zai dan mai dan ma da wannan hoton mai kala bayan mai dan ma da shi zaka iya zuwa kai printing din sa kai amfani da shi ba tare ka sha wahala ba kan wani hoto da yake black and white zaka iya mai da shi mai kala wannan hanya ce mai sauki zai ba mu sauki za ga mutane da yawa akwai hoton family ko akwai hoton iyaye da kakanni amma kuma za ga ba su da kala to akwai wanda kuma yake so ya firintin ɗinsa yana so ya mai da shi na yan gayu haka to amma duk ba san hanyar ba ko da ka je gidan hoto masu gidan hoton ba su iya editing su mai da shi mai kala ba to wannan application din zai taimaka mana kwarai da gaske za ka iya canja wannan hoton black and white bi ma'ana mai fari kenan za gan shi ba kala mai kyau to za ka iya mai da shi mai kala bayan za ka iya firintin ɗinsa ya zama na zamani za ka iya ajiye shi saboda tarihi. Da haka ku biyo bidiyon tun daga farko a ƙarshe. kafin mu ci gaba da mu ina roƙon duk wanda bai mana subscribe ba bayan ka buɗe bidiyon a ƙasa za ga alamar subscribe ka taɓa mana ita sannan kuma kai mana share din bidiyon a dukkan inda kake chatin whatsapp facebook instagram telegram da twitter da dukkan inda kake chatin saboda haka nagode da farko abin da zaka yi shine zaka shiga inda kake browsing chrome ko opera ko uc browser ko firefox ko dukkan inda kake browsing ko da a computer ka ne akwai su da yawa inda kake browsing bayan nan misali ne zan shiga chrome ne to kana shiga cikin chrome abin da zaka yi shine zaka yi searching din zaka yi searching din website mai suna colorize photos to bayan ka rubuta sai kai searching din sa haka bayan ya buɗe maka kamar da kuke gani zaka zo ƙasa za ga sunan asalin sunan website ɗin idan ka yi sacin agogon kamar da kuke gani ma na yi sacin agogon ne za ga zo za ga colorized black and white photos to a wannan shine asalin website din to sai ka taɓa. kana tabawa zai buɗe ma haka bayan ya bude ma za ga asalin yadda website din yake so misali idan misali kana so kamar mai da hotonka black and white ya zawo mai kala idan kuma yana wayar ka anan za ga offload din nan idan misali kuma a wani website yake zaka iya dauko eh, link din bayan ka dauko link din sai ga image URL din nan to kana taba sai ka sa link din anan zai zai browsing din wancan hoton da yake a website din idan kuma a wayar ka ne anan za ga upload din nan kawai sai ka taba upload bayan ka taba upload zai tambaye ka kan cewa hoton dauka zaka yi kuma a cikin wayar ka yake to zaka ga photo library to kawai sai ka taba photo library din nan bayan ka taba anan sai ka nemo hoton da kake so ka canza mai kala misali zan taba wannan kamar da kuke gani bayan nan sai ka taba oke to kana taba oke a nan sai ka jira sa a nan zai buɗe ma bayan ya buɗe ma kamar da kuke gani hoton zaki ne na ɗauko black and white to a nan zai nuna ma asalin yadda hoton yake sannan kuma zai nuna ma kalar da ya canja asalin yadda hoton yake idan kana so ka gane asali bayan ka ɗauko hoton asali za ga ya nuno ma yadda hoton yake da yadda ya mai dan ma da shi mai kala da kuma yadda asalin hoton yake kamar yadda kuke gani hoton da na ɗauko shine black and white ga shi na ɓangaren hannun da hagu na kenan sannan kuma ga hoton da ya dan maidan mun da shi mai kala sannan misali idan kana so ka ga kalar da ya maidan mari gaba daya shine zaka iya taba gefen hannun gefen kalar da kake so misali ina so ya nuna min full din kalar da ya maidan mun da wannan hoton to zan taba inda yake a black and white din kana taba za ka ga ya bude ma full kalar da ya dan maidan ma da wannan hoton amma misali idan kana so kuma ya maidan ma da asalin da hoton yake sai ka taba kana taba za ga ya mai dan ma da full din to kana so ka wannan din kawai sai ka rinka taba gefe da gefe za ga ya nuna ma asalin hoton da kuma kalar da hoton ya mai dan ma wannan website din zai baka dama ka canja kalar hoton da kake so black and white kenan irin na family ko kuma irin na iyaye da kakanni za ka iya mai da shi mai kala sannan kuma ka iya printing din sa bayan nan misali bayan ya mai dan ma da shi kalar da kake so bayan ya mai dan ma da shi kalar a nan za ga download comparison din nan sannan kuma ga download colorize image din nan to anan kawai sai ka taba na kasa. download ko colorize image din nan sai ka taba kana tabawa sai ka jira shi ya buɗe ma bayan ya buɗe ma anan zai nuno ma nan to za ga da yake ina amfani da waya iphone za ga anan gefe ya nuno min open in misali idan kai ma a waya android kake za ga ya nuno min open in amma ba irin nawa bane to kawai sai ka taba wajen kana tabawa zai baka dama ka share din sa ka tura a whatsapp ko facebook ko kuma ka save din shi akan wayar so misali da yake ni ina amfani da wayar iphone anan zan janyo kasa za ga save to file din nan ina danna zai save din sa a cikin wayata a cikin wayata ta iphone to haka zalika kai ma wannan hanya ce zai baka dama kai sabin din hoton ba tare da ka sha ba wannan website yana da matuƙar amfani za ga kana so ka mai da hoton iyaye da kakanni kuma na family ɗinka gaba ɗaya mai zama mai kala amma kuma baka sanya za ka yi ba saboda haka kada kuma ta taba mana alama subscribe sannan ku mana like sannan ku mana share nagode Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Yan uwa suna na sunana da Hamad Muhammad Keke. Ina gabatar muku da YouTube channel na mai suna Keke Tech wadda ta yi fice wajen koyar da kimiyya da yaren hausa waya da kwamfuta da dukkan abubuwan da suka shafi social media darasukan da na dora na koya yadda za ka buɗe website naka na kanka da yadda idan an sace ma waya za a gane location din wayar da wanda mai dauka ma waya laga ga hotonsa sannan na koya a ciki na koya abin al'ajabi yana ka chatting ta bluetooth ba tare da kana data ba sannan da abin da yake faruwa tsakanin instagram da facebook na yawan hakin da ake duk ku shiga za ku magance wannan matsalolin. Da farko wannan YouTube channel ɗin mutane da yawa sun santa to amma abin da yasa na ƙara fitowa na bidiyo domin ƙara tallata muku muna so mu ƙara faɗaɗa tunaninmu da kuma yadda za mu koyar da dukkanin ɗaukacin al'umma musamman Hausawa na faɗin duniya abubuwan da muke koya. Mutane da yawa sun san muna koya abin da ya danganci waya da kwamfuta kuma yadda za ka na yin dukkan waɗansu abubuwa da suka danganci kwamfuta saboda haka abubuwa ake koya da yaren Hausa shi yasa muke ƙara gayyata dukkanin al'umma al'umma musulmin faɗin duniyar nan musamman hausa su garza youtube channel su sace youtube channel mai suna kk tech bayan sun garza su taɓa wani alama sosai ku ci gaba da share wannan youtube channel din saboda haka na